بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka yau asabar uku ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya daidai da sha tara ga watan biyar shekara ta biyu da hijirar Allah za mu tashi aya ta biyu a cikin suratul nur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوا فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم نعم. آه، كفر جي magana akan wannan yana da kyau a cikin ayar da muka karanta ta ƙarshe ta jiya mu ƙarasa magana a kanta ayar da Allah ce laisa al'ara harajin wala al'araji harajin har zuwa ƙarshe to daidai inda Allah ta baraka wa ta'ala ya ce laisa alaikun junahun an ta'akulu jami'an au ashtata wato babu laifi gare ku an ta kulu jami'an ku ci abinci tare duk haɗu su sa hannu ɗaya a ƙarya guda ko a faranti guda au ashtatan ko ɗaiɗaiku kowa ya zuba ya ci nasa wannan duka biyun babu laifi amma abin da ya fi shi ne mai shi ne a ci baki ɗaya saboda samun albarkar juna kuma albarka ta fi ga abin da yake na taruwar jama'a Kuma yadda ya zo a yin lullahi ma'al jama'a wato agajin Allah da taimakonsa yana tare da jama'a na biyu shi da yawa yana sa aukin abincin da albarkarsa abincin mutum biyu sai ya shi mutum uku abincin mutum uku sai ya shi mutum hudu watakila ba ya shi mutum biyar saboda albarkar jama'a domin ya zo a hadisi ne babu ahmad ya rawaito da sanadinsa har zuwa wahshi bin har shi kuma ya karo daga wawansa ne har hajjaji shi kuma ya karo daga nasa baban shi har budu ya zama kakan wahshi kenan shi yake ba su labari ce, wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi inna na akulu wala ba. muna cin abinci amma ba ku shi ƙala sai zala ya ce la'allakum shakuluna mutafarriqina yace mai yiwa ne a rarraba kuke ci kowa zuwa yake ce a zuwa masa nasu ya kuma gini ɗaya ci eh alaƙa a ta'amikum yace ku haɗu akan abinci a zuba a tire guda a zuba a kwaro guda a zuba a ƙwarya guda kowa yana sa hannu sa'annan wadhkuru ismallah in za ku ci kuma ku yi bismillah yubaraku lakum fihi za a sa muku albarka a cikin sa to kenan ashe ci da jama'a yana sa albarka abinci dan kaɗan sai shi mutane da yawa matukar za a yi kuma bismillah kenan za a yi bismillah za a ci haɗu a sa hannu to Allah zai sa albarka yi a cikin wannan abincin haka na abu dauda da su ibn Majah da waɗansu sun rawaito da sanadin su zuwa Umar yi kuma ya karɓi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa kullu jami'an wa la tafarraqu fa innal barakata ma'al jama'a ku ci tare kada ku rarraba kowa ya ɗau ɗan farancin sai zuba shi kaɗai ya kuma gefe ɗaya a ku ci tare da jama'a kan ku rarraba fa innal barakata ma'al jama'a albarka tana tare da ainihin jama'a a cika to wannan yana da ainihin muhimmanci wanda za ka ga abu ne da muka samu cin iyaye za a ga yara a gida ɗaya ta an zuwa musu suna ci tare wani sa'in ma za a haɗu da bayya ainihin kowa ya sawo hannu yana cin wannan abinci wanda a ƙarshe sai ka ga maimakon na mutum kaza ne na mutum uku hudu biyar sai ga wani mutum goma sun zo sun ci kuma kowa alhamdulillahi ya samu gamsuwa da wannan abincin da ya ci wannan yana da muhimmanci har yanzu ba ka samu a wasu gurare ana yin in ka je gabas nan irin barno yobe har yanzu suna da wannan al'ada da ya mutum ya ci abinci shi kadai za a fito da shi ne jama'a zuwa wani ba mai wucewa wucewa zai a ce bismillah yanzu ya sa hannu sai ka ga an samu albarka shi ne zai sa alaikum yudawu an takulun jami'an aw ashtat fa idza dakhaltum biyutan fasallimu ala anfusikum fi wa kanku sallama ba na ba a ba'dukum ala ba a shashin ku yi sallama ga shashi ka shiga gida to kai sallama ko da ka ne ko da daga ba kowa a gidan sai iyalin mutum su kaɗai ne a gidan ko da sai matarsa ita kaɗai to ya yi sallama in zai shiga kamar yadda aka samu jabir Allah ya kara masa yadda yana cewa idza dakhalta ala ahlika fasallim alaihim tahiyatan min indillahi mubaraka in ka shiga gurin matarka ba kai mata sallama yace gaisuwa ce daga ubangiji wacce take mai abassawa albarka kuma wacce take a madadawa har ba ga ganin lalle ne ba mutum in zai shiga gurin iyalinsa ainihin ya musu sallama haka nan an samu magana daga Qawus yana cewa za idza dakhala adukum baytahu falyusallim in ɗayan ku zai shiga gidansa ya sallama kada ya afka musu kawai haka haran ibnu ya ce, sai da ce da a awajibun idza dakhal idza kharajtu da dakhaltu an usallima alayhi wajibi ne ina gida sai na mutu waje misali an yi sallama da ni ko na mutu na je na siyo wani abu in zan koma gida kuma ne sake mun sallama aka tambayi A ainihin afa bin abi rabah wannan tambaya alala sai ce ba na ganin wai wajibi ce wala uthiru wujubahu an ahad ba zan ce eh wajibi ne ga kowa ba walakin huwa ahabbu ilayya amma ni a guri na shi yafi soyuwa a gare ni in ba yanzu ka fito daga gidan kai wani abu zaka koma kai musu sallama ban ce wajibi bane amma dai ni ya fi soyuwa zuwa gare ni a ainihin a yi haka to da shauran dai maganganu da aka samu a kan me a kan ainihin sallama yana daga cikin ma'anar fasallimu ala fusikon cewa ko da gidan ba kowa to kai sallama sallamar da za ka yi a gidan da ba kowa ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin aminci tabbata gare mu da sauran bayan Allah wanda suke da kwarai domin akwai bayan Allah a ne, akwai aljanu akwai Bala'iku da shauransu Da in kai sallama sai kai sallama gare su baki daya ta ce alaina a kanmu to kuma kai sallama ga ragowar bayan Allah waɗanda suke ainihin cikin gidan sai ya zama sallama ka ta gaibe su baki gaibe To baki ce, to yi kadhalika yi Allah lakum kuma al'ayar haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa daki daki la'allakun ta'qilun ko fa hankalta a cikin abin da yake gaya mu ba shakka Allah ya bada bayani ba abin da ya bari ga shahara abin da ya shafi sallama ba Allah tabaraka wa ta'ala ya bada bayani to sai ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi kadai malil hasl kadai wadanda suke mu'minai da kwarai alladhina amanu billahi wa rasulihi sune wanda suke imani da Allah da manzon Allah to banda wannan kuma wa idza kanu ma'ahu idan suka zama tare da manzon Allah ala amri jami'in a al'amari mai tara jama'a kenan haduwa ce a sallar juma'a ce a sallar jami'i ce sallar janaza ce sallar idi ne a taro ne mitin ne in suna tare da shi lam yadhhabu ba za su tafi su bar annabi ba hatta ya ta azini sai sun nemi izini sun ci a rasu lalata da uzuri zan tashi ina da kaza zan tafi yanzu ko innal ladina na kaki ga waɗanda suke neman izinin ka idan za su bangurin ka alhali kuna haɗe a wani taro na jama'a mitin a darasi ne a haɗuwa ce ta wani abu wanda yake jama'a ne ga kuma shugaba a cikinsu to ba za su tafi ba sai sun nemi izini Allah ya ce hakika waɗanda suke neman izinin nan idan za su tashi su barka yi allazina yu'minuna billahi wa rasul waɗanda su ne wanda suka yi imani da Allah da manzon Allah to kaga wannan ladabi ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ladabi ne tare da shugabanni ladabi tare da manzon Allah ana tare da shi tun a wancan lokaci ka a tafi sai da izinin an ce lokacin da ƙurashawa suka zo suna so su kawo hari madina ga ƙabilu ƙanana a gefe guda manzo Allah ya zo ya harhaɗa jama'a wanda aka zauna ana tattaunawa to musulmi daga cikinsu sun suna da bukata lokacin da ake tattaunawa don sai su nemi izini daga hannu za su tashi manzo Allah ya musu izini to amma yahudawa ko kuma wuce munafukai sai su silale su silale sai su fice kamar yadda aya ta gaba za ta gaya mana eh, sai su silale su fita ba tare da izinin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ake tattaunawa baya musu dadi, ko kuma suna ganin kamar kada su zauna su ba da wata shawara wacce za ta zama mai amfani ga musulmi sai su silale su kashe ko wani su koli wa su ne wanda za mu karanta kuya a bayan wani sai wani ya buya a bayan wani inda ba za a ganshi ba sai ya sun sun sai ya fice to aka ce waɗannan ba halin kirki ba ne waɗanda suke mummune to suna neman izini ga manzon Allah idan suna haɗa tare a taro na jama'a to ba za su ban gurin ba sai sun nemi izini wanda zai koya mana kenan ashe mutum yana taron da shugabansa a wata ma'aikata ne a gurin a majalisi ne to lalle idan zai tafi to ya nemi izini wannan ba yana nufin gajiyawa ko kuma wai ya ya ya bawa ya ba da girma ne ga wannan shugaban a'a tsari ballantana a ce mutum tafiya zai yana gurin yana yana da kwantaragi da wani guri da yake aiki kawai sai dai a ga baya wannan ba tsari ne da musulunci ko sai dai yana gurin aiki kawai a neme shi a rasa an zo an ce a kirawa da zai aiki kaza a ce a ba da ila ya tafi ba a sani ba wannan ba ba tsari ne na musulunci kana karkashin wasu in za ka bar guri ko za ka wani abu ya same ka to ka sanar ko kuma ka nemi izini in bari za ka ko in tafiya za ka wannan shi ne tsari na musulunci bai da sta azaru ka li ba'adhi sha'arihi idan suka nemi izinin ka saboda wani al'amarin su to fa zan ne ban shi ita minhu kai izini ga kowa da kowa a liman shi ita mirhum ga wanda ka ga dama daga cikinsu ga wanda ka so daga cikinsu kenan ba duk wanda zai kawo uzuri ba ne za a karɓi uzurinsu? dole sai an duba an ga wane ne uzurinsa ya dace a karɓa a karɓa wanda uzurinsa bai dace ba a ce a ko kuma a ce a saurara ko saboda akwai kaza akwai kaza misali ta yi mutum ya nemi izini a gurin aikinsa amma ga wani abu ya zo wanda ana tsananin bukatarsa to kaga sa yana da rawar sha'a a ah, yau ba za a yi ba izini sai dai ka jira sai sati mai zuwa saboda a muna da taro iri kaza da kaza ko akwai aiki iri kaza da kaza da kaza da zai taso wanda kai ana bukatar gani ko ko kuma a ah, me matsala ka matsala ta kaza ne to shikenan za mu sawa ne je ba wanda kai ka tsaya kai wannan aikin duk wannan shugaba a gurin wanda yake jagoranci yana da wannan dama domin Allah ta yi da manzon Allah fa'azan liman ita ne kai izini ga wanda ka so kenan wanda baka so ba kada kai masa izini idan akwai uzurin da zai sa ba za ka yi masa izini za ka kada wani ce ai na tambaya an hana ha sai duba idan me yasa aka hana shi mun dalilin da yasa aka hana shi abu ne mai ma'ana to shi ma sai ya karɓo uzuri ya karɓo uzurin hana shi da aka yi dubi wannan dalilin wastaghfir lahum Allah waɗanda suka zama sun fita ba da izinin ka kuma a baya ba wannan ka nema musu gafara domin laifi ne kenan a ainihin ana tare da manzon Allah ta ba tare da izinin sa haka nan laifi ne zama mutum yana karkashin wani shugaba ya zuwa ko ya sa inda ya ga dama ba tare da izinin sa manzala Allah ya ce masa ya nema musu gafara abinda suka yi na baya ba tare da neman izinin ba inna Allah ya ubangiji ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai to wanda yana nuna mana shi addinin musulunci addini ne mai tsari ba kawai haka yake zaune babu ka'ida لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم نعم الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا كدك سنيا دعاء الرسول كرا منزل الله بينكم أسكانكم كدعاء بعضكم بعضا kamar kiran shashen ku ga shashi ko abokai ko abokan wasa abokan kaza abokan aiki ko ko sa'anni inda za ku kirawo shashen ku to kan ku dauka haka za ku kirawo manzon Allah لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ككو سنيا الدعاء منزل الله جزي أكوكو كمر الدعاء الشاشة كنيغا شاشة الدعاء منزل الله أبر أنسى باش لا لأنك في حلقة ليدك ba irin shauran addu'o'i ba ne wani kenan kan ku jawo abin da zai kai ya muku addu'a wacce take mara kyau da ke nan ayat tana da ma'ana biyu ma'ana ta farko idan za ku kirawo manzon Allah kan ku yi masa kiran da kuke wa ku za ka kirawa da ka ce tanko Budi, garba a ga Allah da ladabi gani ko ya rasulullah ya nabi Allah gani ko da girmamawa kuma in za a kirawo shi kada a ɗaga murya eh, kamar yadda mutanen ainihin ƙauye suke za su zo da yana cikin gida za a dinga ya muhammad yana wajen yana daga nesa za a dinga ƙwallo mai kira yana ɗaki wanda allah ya kira wasu da cewa inna lalzina yi babu na kamin wa ra'in hujjarati a tsarin laya wanda suke kiranka a bayan ɗaki mafi su ba su da hankali hmm. hmm. a kira wasu da nutsuwa da ladabi sa'annan kuma ban da daga murya saboda Allah tabaraka wa ta'ala da ba ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti al-jami kun ku daga murya ku sabara murya annabi kenan murya ku ta zama mai kasa kasa yayin da kuke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan ladabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ladabi ne ga duk wani babba gari ko domin manzo Allah da kansa ya sa a bawa babban girma a bawa babban girma lokacin da wasu ta zo wurin adam karami zai tashi ya magana manzo Allah ya su kabir kabir kabir kabir wai ku bawa babba dama ku bawa babba dama babban da ya yi zama na shekaru babba ya yi zama na shugabanci babba ya yi zama na ilimi duka kowanne ya yi zama zala ce kabir Ko to da haka kenan babba ma kada kirawo shi da sunansa kuru-kuru ha ko kuma a ɗaga murya a kansa ballantana a ce mahaifa ballantana a ce malamin mace waɗannan lalle a ba su girma da zama ballantana shugaba shugaba halifa ne na Allah a cikin al'umma shi ba a ba shi girmansa kada ɗaga murya a kansa kada yi masa tsawa za a yi masa magana saboda da'awar demokradiyya ko yanci ko wani abu makamancin wannan kamar yadda a yanzu kowa yake bugan kirji da mutum yanci da mutum demokradiyya abu addinin musulunci akwai ladabi akwai girmamawa akwai daraja wanda yake ainihin daga ma'ana ta biyu ne mai kada ya zama an ɗau irin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shauran addu'a ne a dinga yi masa abin da zai kai ya yi mummunan addu'a a kada a yi dinga sausar sassar a dinga kiyaye haƙƙinsa da matsayinsa sannan za a kira shi a kira shi da ladabi Allah ba tabaraka wa ta'ala yana cewa innal ladhina yaghuduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa waɗanda suke ƙasa ƙasa da muryarsa a wurin manzon Allah to waɗannan su ne Allah ya jarrabu zuciyarsu da tsoron Allah suna sunkuyar da murya suna kasa-kasa da murya waɗannan an cika zuciyarsu da tsoron Allah a lokacin da za su yi magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an cika zuciyarsu da tsoron Allah Allah shi kare ya alama Allah wallazina yatasallaluna minkum Allah ya san waɗanda suke silalewa idan suna tare da manzon Allah eh ba su nemi izininsa ba sun sun sun sun silale su fita ba tare da neman izininsa ba al ya alamullahu Allah ya san su ko manzon Allah ya shagala da magana da kaza shi bai gansu ba to Allah ya san su kuma ya san cewa marasa ladabi ne liwadan wai suna masu kuya a bayan waɗansu idan za su sun sun sun su fita sai su ɗan kuya a bayan wanda sun su ɗan rama a bayan wanda su tsallaka can su kuya a bayan wanda a hankali sai a nemi su a rasa sun sila ne su wannan Allah ya ce ya san su Allah ya san su kuma ya san abin da suka yi zai saka musu da shi matuƙar ba su nemi gafara ubangiji فليحذر الذين يخالفون عن أمره الذين يخالفون عن أمره ونسكي سابا والأمر من ذن الله فليحذر سيتا كاسا سب سكي أي كنسو لم يلا سكي أي كنسو an tusibahum fitnatu eh, ainihin fitina ta same su wato a nan fitila a ta wuce batun rashin lafiya ta wuce batun munafunci a wani irin jarraba za ta iya shiga karkashin wannan fitila idan wanda suke saba al'amuran manzo Allah a iya fitinar su da fitilu iri daban-daban a wannan rayuwa ta duniya shine sakamakon da za su fara samu ga yadda za a yi ce yi suke su ba haka ba ga inda suke so a yi, na manzo Allah ba shine daidai ba nasu shine daidai na manzo Allah ba shine addini ba nasu shine addini ko abin da malamin su da suka yadda da shi ya gaya musu shine daidai ko da ya ci karo da wanda manzo Allah ya gaya musu abin da shehin sai ya gaya musu shine daidai ko da ba ba haka za Allah ya ce a yi ba to wannan wanda suka zama al'amarinsu haka to su ji tsoron lalle bikina za ta same su a wannan rana Bikina kuma za ta zuwa ta kowace siga Bikina ta kuncin rayuwa tsadar rayuwa tsadar abinci bikina ta cuta a sa mutum wata rashin lafiya shi ko su wanda ya zama halayyarsa haka take fitina a iyalinsu fitina a 'ya'yansu fitina da iri daban-daban za ta iya ta samu mai wanda ya zama mai saba koyowa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana sane za ta iya ta same Za haka sun yi imamul kurɗumi da makamantan su ce fitina amma ce gaban biya ce ta tsaya a batun munafunci ba ko kafurci ko bid'a a'a har a rayuwar mutum a iya jarraba su da mutum iri daban-daban sakamakon me sakamakon sa'a wa umarnin bazan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana daga babban fitina da za ta samu mutum shine a jarrabe shi da haɗawa bidiyoyi domin da ba an kauce abin da bazan Allah ya sai me kuma ai sai bid'a ko domin manzon Allah ya ce ga uwan da za mu rike gangan in mun riƙe su su ne za mu tsira da su لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي لا بري أتشكوك أبدا إن كل رقو رشيب لا كسب أقتا littafin Allah da sunna kenan da an ajiye su shikenan sai me sai bata bata zai biyu baya sanai ta alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajis na ku da sunnata da sunnan khalifofina a bayana ku riko da ita gangam da haƙori inda za ka riƙe abu da gangam. gangan eh, inda ba za a iya sunce shi daga bakinka ba to haka za ku yi riko da shi sada gaba yi mana wa iyyakum wa muhdathatul umur ku kiyaye kanku da sababbin al'amura a addini fa da ta cin bid'a bida a cin dalalah duk wani abu da yake zai ne a addini to ya zama kire ne a cikin addini ko abu da ya zama kire ne a addini zai zama me zai zama bata zai zama bata to da ba ce ya ce in mun riko da qur'ani da sunna lan tadillu ba'd ba za ku taba bata ba a bayana kenan da an kauce musu sai bata to wannan batan yana daga cikin abin da za a jarrabu mutum da shi ko mutane da shi ko al'umma da shi waɗanda suka zama masu kaucewa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasu a wannan duniya ke ba yusibahu azabun alim ko azaba ainihin mai raɗaɗi ta same su ko shi ba wasu ce shi ba azabun mai raɗaɗi a nan a duniyar ne shi ba na daga mai bilkatilin kamar kisa eh, sai a jarrabe su idan a wancan lokaci ne da ake da jihadi wanda suke ke bin umarnin manzo Allah shikenan a zo a yake su kuma a cinye su da da yaki kamar yadda ya faru ga kafirai a Uhud da Badar da makamantansu ko kuma in a ainihin a yanzu ne shi ke ba a yake su ba to amma kuma jarraba ta rayuwa sai ta zo ta samu azaba mai raɗi a rayuwa ta zo ta samu wace a bisa haka Babu ahmad ya rawaito hadisi da sanadinsa har zuwa abu huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masali wa masalukum ka masali rajulin istawqada nar misali na da ku kamar mutum ne da ya hura wuta falamma a ma hula da kewayen wanda wuta yayi haske kamar wanda suke sa ice dan guri yayi haske ko su sa ice don guri a jiɗimi to kaga ƙwari za su zo suna bin wannan wuta ɗin suna kewaye wuta to lokacin da ta aske ja'ala al-firashu wa hadhihi ad-dawab allati yaqa'na fi an-nar yaqa'na fiha sauran ƙwari su ba labuka mana littafi da fari da makamantan sai suka zo sun zo don su samu wannan hasken amma sai suka ta faɗawa ainihin cikin wannan wutan وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها wannan wanda ya kunna wutan nan sai zama yana kare su yana bai da su kan su su hada yana bai da su su koma su koma kan su su hada amma ina sai da kutsawa su ke yi suna ganin wannan hasken ai haske ne ashe kuma menene ashe wuta ce sai hadawa suke to maza Allah ya ce fa zalika mathali wa mathalku wannan shine misali da da ana akhudu bi hujjazaki ni ina kama kubun ku ina rike ku ina rike ku kan ku je ku haɗa wuta domin bid'a za ta kai mutum ne zuwa wuta domin zai wayi gari a lahira yana ganin yayi wani ba ce ba shi da komai domin duk wanda yayi wani aiki wanda baya kan koyarwar shari'a ra'ayi da shi da babu duk ɗaya ne da shi da babu duk ɗaya ne zai ga yana da tarin wani abu yayi sallah ya yayi zikiri da yayi kaza amma tun da baya kan koyarwa ta shari'a da shi da babu duk zai ga kamar wani abu ya ashe sai ya waye gari kuma ya can ya je gaba shi da ku ina ta rike ku ina ta rike ku alin dari gabar wutan da. ina cewa halumma alin dari ku dawo kan ku je ku hada wuta amma gile wuri kuna rinjaya ta wa tattahimuna fiya kuna dannawa inda wutan nan take yace to haka nake da duk kokarin da nake menene in kare ku gabar fadawa wuta amma ku kuma kuna dandawa kuna cewa daga hannuna rukun da ne muku na rike ku muku gangan kuna kwacewa kuna tafiya kuna dada kokarin danna kan kwace yace to haka nake na ga kenan koyawa manzo Allah ita ce kare mutum daga wuta kauce mata kuma shine ƙoƙarin da mutum yake yana dan da kansa ainihin zuwa inda wuta take Allah subhanahu wataala ya mana tsaki shi sa Allah tabaraka wataala ya gaya mana yadda manzo Allah yake laqad kuma rasulun min anfusikum manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin yana wato larabawa kenan daga cikin su ya fito ko min anfasikum daga zabakun su ne ƙuraishawa da bani hashim azizun alaihi ma alaikum duk abin da zai wahalar da ku yana damun manzon Allah ga wani abu wanda zai wahalar da ku a nan duniya ne ko ya wahalar da ku gobe lahira ku sha azaba to azizun alaihi yana damun manzon Allah yana kun yana yin nauyi ga manzon Allah harisun alaikum me kwaɗayin alkhairi ne gare ku duk wani abu na alkhairi da haka sai ya koyar da mu bilmumini da ra'ufur rahim mai tafsasawa mai jin kai ga mu'mini da ka bazala ya zama ba wani abu da yake akwai alkhairi a cikinsa sai da ya koyar da mu ba wani abu da yake na sharri ne sai da bazala ya gaya mana shi don ku kiyaye kan mu je mu fada ciki saboda me saboda baya san mu wahala sallallahu alaihi har a ibada in ya zama za ta zo ta waye mu ta gagare mu sai ta kada faranta mana shi sai bari mun ga aka abubuwa da dama aswaki ce ba dan kada tsananta ba da na sanya da na ai sanya aswaki a kowace sallah laula ta shaqqa ala ummati la bi suwaki inda kulli salati amma saboda kare tsananta kyale wanda ya so yayi wanda bai so ya bari a tarawih ya fito yau inda jama'a sun zo da yawa sai daka ta yi koma washe gari ki fito yi ga jama'a sun kuma ba a ya koma gida ki ce ne tsoron kada a fara ta muku kuma ku zo ku kasa sallar tarawih ta zama wajibi a zo a kasa haka ba shi wanda Allah ya sa ya samu dama yayi sunna ce ya samu ladan duk faɗaitar da mu a kan yinta ya samu ladan amma ba a fara ta haka abubuwa ne da sunan da yawa gudun kada a farlanta mana ya zama wahala sai manzo Allah ya bari wanda saboda kada ya zama wahala gare to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk alheri zai koya ba duk abin da zai zama wahala sai sai kokari ya kautar da buga ba sallallahu alaihi wasallam ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم على كسرى إن لله ما في السماوات ما في السماوات أمن لك تكون سمي والأرض دا أمن لك تكون قصي لله duk na Allah shi ne ya yi su kuma yake mallakarsu kuma yake tafiyar da su babu tarayya da wani zai hmm? tarayya da wani wani ce zo ba haɗa gwiwa an gane ko sa'annan bai shawarci wani ba sanda zai yi su ce ya kake ganin zai yi ko kana da wani ƙarin bayani da za ka yi babu shi ya yi su gwargwanayin da yake so kuma gwargwanayin da ya gada ba don haka nasan in yayi inda yake so da su ba mai cewa kala har ya alamu an antum alai hakika ubangiji ya san ba an antum alai abin da kuke kansa halin da kuke kansa yanzu Allah ya sani bacci kuke magana kuke yi shiru kuke yi tafiya kuke yi karatu kuke yi yanzu kuke yi duk Allah ya sani ba abinda kuke yi wanda bai ubangiji bai sani shi sa ce wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan in tufiduna fi fi. wa ma takunu fi sha'ani ba za ka zama kana cikin wani al'amari ba magana ce zama ne tashi ne aiki ne wa ma tatlu minhu min qur'ani ba za ka zama kana karanta wani abu na alqur'ani ba wala ta ne min amalin ba za ka zama kana wani aiki ba illa kunna alaikum shuhudan sai mun zama muna nan istufizu da fi lokacin da kuke kutsawa cikin wannan aiki ubangiji ce muna nan muna nan a ina muna nan da saninmu da wannan aikin da kuma yi ce kad ya alamu ma an tum alai to ice muna nan a wannan sanda kake wannan aiki, muna nan da sanin da ganin mun sadda abin da kake sai ce wa ma ya'rubu an rabbika min misqali zarra dadi da kwayar zarra baya ce wa sanin Allah dadi da kwayar zarra ya turuwa dan kiyashi da yake tafiya a wani hali yake ciki baya ce wa sanin Allah tabaraka wa ta'ala fil ardi ne wala fis samai ko ne? wala asghara min zalika ko abin da bai kai girman haka ba wala akbara ko abin da ya fi haka girma abinda ya fi kwayar zarra girma illa fi kitabin muyur face yana cikin littafi wanda yake mabayi to kaga hikima ta Allah ce wala asghara min zalika abinda bai kai kwayar zarra ka gani ko da da an an ce kwayar zarra ana gani ita ce karshen komai kankanta amma Allah ce abinda bai kai haka ba sai gashi yanzu ana ta bincike akan abinda ba su kai kwayar zarra girma ba har kashe miliyoyin kuɗi daloli ake kan binciken menene bai kai kwayan zarra girma kamar da ko a barana yi maganar wanda ɗaya daga cikin yan uwa a nan malam ridwan wanda yake fiye jin sai za a malasiya ne a kan abin da yake karatun sa ke yace to duk waɗannan illa bi kitabi fa sai suna cikin littafin wani, suna cikin to kaga duk abin da yake cikin lawal mahfuz yana cikin sanin Allah tabaraka wa ta'ala sa'an dangane da magana da muke yi Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi daidai ne a gurin ubangiji wanda ya koye magana da wanda ya bayyana ka zo ka sirranta daidai ne a gurin Allah ya san menene kake cewa ka bayyana a abili Allah ya sani bal ba ma sirranta ba Allah ba ta yi wani ƙar halatta insana wa na'alamu ba tu wasu su biyi nafsu huwa wa na da aqrabu ilayhi min hablil warid hakika mu muka halicci mutum mun san abin da ransa ba take riya ba yanzu kowanne mu ya yi shiru amma ba shakka akwai wanda yana zantan zuci ransa tana gaya masa wani abu kaza da kaza ina tashi ina in ina tashi me zai yi ko me zai yi ko yanzu yana cire wani abu to Allah ya ce wannan abin da ransa take riya ba take mun sani kaga ya bai kai ba abin da yake sirrinta. domin sirrinta wata kila ka zo kana gaya wani rada a kunne. Allah ya ce abin da ranka ma take riyawa to Allah ya ce duk mun sani gane ko ayewa ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ba mu dan koye suna wurin Allah wanda ba wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fil bar Allah ya san abin da yake sarari wal bahari ya san abin da yake teku wa ma tasqul min waraqatin wani ganye ba zai hwado ba illa ya'lamu fa ce Allah ya san yadda ta hwado to ka je dazuka inda bishiyoyi iri daban-daban su kai ko a gonar ku ne ma bishiyoyi nawa ne to ganye ba zai hafi wasi da sanar Allah busasshensa da ɗanyensa sai ce wala habbatun ko ƙwaya da za ta waɗo a jikin zanganniya ta gero shi ne da ake gani mafi ƙanƙanta ko ko kuma ya akwai riɗi ba ko wanda inda ga ya fi gero ƙanƙanta ƙwaya ta riɗi ba za ta waɗo daga cikin zangan da ya saba face Allah eh acca ita ba to duk dai ƙanana to duk irin wannan 'yan mutum su ba dai ba za su haɗu ba fi zulubatil ardi adduhon kasa ƙasa ne wala raɗumin ko ɗan gire wala ya bisin ko musashe. illa fi kitabin ne face da cikin littafi ba mai rishi shi da lawal mako wai da ba su da Allah ya lissafe shi ya san ganye na gora kaza na guri kaza a lokaci kaza a rana kaza zai haɗu ƙasa duk wanda yana cikin lissafi shi sa ya takaita mana a guri ya ce wa kulla shai'in nahu, kitab komai da kake gani yana tafiya a wannan rayuwar nahu bin kididdige shi kitaban a rubuce ba wai magana kamar ki a komai bin kididdige shi kitaban a rubuce su da aka ran kaga ce illa fi kitabi mubin face yana cikin littafi mai bayani da lawul bako to domin domin da ba komai ya gama kididdige shi ya gama lissafi shi su da aka kira al'amarin Allah sai sallama abu na biyu ce wa yau mai ruja'una ilaihi ice Allah ya san ranar da za su koma zuwa ga ubangiji ko domin da ba wannan sanin abin yana wurin Allah washe zaka koma zuwa ga ubangiji Allah shi ya sani washe zan koma washe zaka koma washe za su koma wannan sani ne a gurin Allah domin wa ma ta'lamu nafsun ba ba za ta kasibu gadan wa ma gari nafsun bi aryi bi ayi ardin tamut rai ba ta san a wace ƙasa za ta mutu a inda take a wani guri a wani gari a wata ƙasa Allah shi ya sani shi sa ya zo ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan rai Allah ya rubuta mata mutuwa a wani guri to sai ya sa mata bukata a wannan guri sai ta tafi in ta je sai a karɓi a can shiken domin Allah ya nufa cewa can za a karɓi ko bai taɓa zuwa ba wani dalili sai ya ɗauro sai ya tafi gurin in ya je kuma sai a karɓi a can isa ce wa yau yurja'u da ilai Allah ya san ranar da duk za a koma zuwa gare shi fa yunabbi'uhum ya ba wa mutane labari bima aminu da abin da suka aikata a cikin wannan rayuwa idan sun je sun same shi gane ko kamar ya ce wai maturja'u da fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la Ku tuna ranar duk da za ku koma zuwa ga Allah sannan kowace rai a cika mata abin da ta aikata ba tare da an tauye mata komai ba ba zalunci ba daɗi ba rage ba za mu ce ba rage amma daɗi wannan cikin farla ubangiji sai ya daɗa domin faralarsa ce wannan amma rage mutum ba za a taɓa rage masa abin da ya yi na alkhairi ko a masa abin da bai yi ba na shari'a ce ya yi allah ba zai wani amma alkhairi ubangiji sai ya ƙara mutum ya ƙara masa cikin faralarsa wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komai babu wani abu da yake ya fita daga cikin sanin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda waɗancan ayoyi suka gaya mana to haka nan ƙarin bayani ya zo akan wannan da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa da alkitabu fataral mujrimina wa yawma fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة wala كبيرة illa أعصى فأنا a wannan ranar ne ويوم ويوم wa إليه wa yawma yurja'una ilayhi fa yunabbi'uhum bima ranar da za su kuma شيني كافر shi da ba su suka aikata za a zuwa littafi yana ganin abin da yake ciki yana jin tsoro yana ana bayani irin abubuwan da ya aikata har yana cewa kai ya wailata mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yugadiru sagiratan wala kabira baya barin karamin abu ko babba illa asasi ya irin dake wannan ya tabbatar mana da Allah tabaraka wa ta'ala masani ne dukan komai babu wani abu da yake buya gare shi dan mun san wannan kenan sai mu ji tsoron sa mu kiyaye dokokinsa domin ba wani abu da zamu yi ya fita daga sanin Allah tabaraka wa ta'ala Allah wata ala ya gane da dan za mu sa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina da bai da guda haka wannan aya ta tabbatar da salas idan mun koma a cikin ayar da ta gabata dangane da fitina da muka yi magana wanda za ta sami wanda suke saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malamai sun diddige musamman shek muhammad al'amir aminu shakidi ya ce fitina a cikin alkur'ani idan aka bi diddiginta za ga tana zuwa ne da ma'anoni guda hudu bayan an bi duk inda kalmar fitina fitina fitina fitina ta zuwa alkur'ani to sai shi za ka ga ta zo ne da ɗayan waɗannan ma'anoni ainihin guda hudu ma'ana ta farko kodawa da wuta kamar yadda Allah tabaraka wataala yace yawmahum 'alan nari yuftarun yawmahum 'alan nari yuftarun ranar da ake fitinta su akan wuta ma'anar sa yuftaruna ay yuhraqun ake kora su da wuta haka nan fadin Allah tabaraka wataala da yace innal ladina fatalul mu'minina wal mu'minati me suke yi su ah, ahlul ukhdud ashabul ukhdud kaga rami suke suke ta rura wuta suke ta rura wuta duk wanda bai imani da sarki ba ana jefa shi a ciki sai aka ce fatarul mu'minina ba na ranar da suka dinga kona mu'minai a nan fitina su ci zama ainihin kona ba na ta biyu jarrabawa jarraba jarrabu mutum kamar gwaji kawai da Allah ce wani mulukun bi sharri wal khairi fitna muna jarraba ku sharri da alkhairi dai ya zama jarraba ga ku ma'ana ta uku shi ne sakamakon gwaji ɗin sakamakon jarrabawa da aka yi muku abin sakamakon shi ma ana kira sattina kamar yadda Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa ya kuna dino lillah ku yaƙe su har kaf fitina ta zama eh me sakamakon jarrabawa shine ainihin fitina ɗin da za ta same su wai kuna dinu lillah addini di ya zama na Allah ne ake yi a bayan ƙasa ma'ana ta uku da ma'ana ta hudu shine hujja kalmar fitina za ta zo da ma'anar hujja kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake tun malam ta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin sun malam ta kun fitnatuhum ma'ana fitnatuhum ay hujjatuhum hujjarsu ba zo ba illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin ranar da za su tsaya gaban ubangiji a ranar za su dinga rantsewa cewa wa ai ba su shirka a duniya to shi ne kawai hujjar su rantsuwar da suke yi amma a hakika ai ba su da hujja domin sun yi domin sun yi shirka ɗin a duniya sun riga sun yi shirka wannan yana zuwa da ma'ana a fitina tana zuwa da waɗannan ma'anoni to amma a nan ta zo da ma'ana ta biyu ne shine al-ikhtibaru jarraba da ainihin sa sabutun a cikin wani hali na wahala a cikin rayuwa sakamakon me sakamakon saba ba za Allah sallallahu alaihi wasallam kalli hadar alladhi la yukhalifuna an amrihi an tusibahu fitnatun aw yusibahu azabun ali Allah subhanahu wa ta'ala ya gara da sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma